قال كلا ان معي ربي سيهدين sai annabi Musa ya ce wa mutanensa abin ba kamar yadda kuke surantawa ba ne, tabbas na yana tare da ni da kariyarsa da ƙarfafawarsa zai shiryar da ni kuma ya nuna min hanyar tsira.